فليعبدوا رب هذا البيت don haka su bauta wa Allah Ubangijin wannan ɗaki mai alfarma shi kaɗai, wanda ya sauwaƙe musu wannan tafiya, kada su haɗa shi da wani a wurin bauta masa.